وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da talatin da hudu, lissafin nasara yau goma sha bakwai ga watan bakwai shekara ta sha uku, idan ba ku manta ba muna cikin suratun namri sai Allah maɗaukin sarki ya ce mai alarma ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين cikin sarki ya ce wa laƙari haƙiƙa ataina dawuda mun ba annabi dawud wa Suleiman da annabi Suleiman, mai muka ba su mun ba su ilma mun ba su ilimi in ji allah maɗaukin sarki wa ƙala alhamdulillah sai su biyu suka ce dukan godiya ta tabbata ga allah allazi na ala kasirin min ibadihil mu'minin wanda ya fifita mu a kan da yawa daga cikin bayinsa muminai malamai suka ce wannan aya tana nuna daraja ta ilimi domin annabi dawud da annabi suleiman ba ilimi kaɗai allah ya ba su ba allah ya ba su ilimi ya ba su dukiya ya ba su mulki amma da ya tashi ambaton babban ni'ima da ya musu sai ya ambaci ni'ima ta ilimi ya ce walaƙari a ta yi na dawuda wa sulaimana ilma sannan da Allah ya ba su ilimi suka yi wa Allah godiya bisa wannan ni'ima da ya ba su ta me ta ilimi da wannan ne malamai suka ce babbar daraja da dan adam yake samu a duniya ita ce daraja ta me ta ilimi duk yadda mutane suke son kuɗi kuɗi ba su kai ilimi daraja da kima ba malamai suka ce ilimi yana gaba da kuɗi abin da ya sa ilimi yake gaba da kuɗi saboda Allah maɗaukin sarki ya siffanta kansa da mai ilimi a ƙur'ani mai girma amma bai siffanta kansa da mai kuɗi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawan Allah Allah ya siffanta su da ilimi bai siffanta su da dukiya ba koda suna da dukiyar mala'iku na Allah Allah ya siffanta su da ilimi bai siffanta su da dukiya ba wannan alama ce da take nuna ƙima ta ilimi a saman ƙima ta dukiya sannan abu na biyu maluma suka ce kuɗi in kana da su kai zaka tsare su in baka tsare su ba a samu matsala amma shi ilimi in kana da shi shi ne wanda zai tsare ka ba ka da bukatar tsare shi shi ilimin ne zai tsare ka shi yasa in malami ya ka sassaɓa, ko ya ɓanɓarma sai ka ji an ce sai ka ce ba malami ba saboda ana ganin malantar ya kamata ta tsare shi ta bashi kariya kar ya fada halin da ya samu kansa a ciki sannan abu na uku malamai suka ce kuɗi ana sata su amma ilimi ba a ne ba a sata shi na san da dama daga cikinku sun taɓa jin labari an yi satar kuɗi amma ba wanda ya taba jin labarin an yi satar ilimi yanzu da Allah zai kai mu ranar juma'a a ce limamin masallacin juma'a na wannan masallaci na Demsawo ya miƙe a masallaci ya kudu ba ya ce ya kamata a ɗauki mataki ɓarayi sun yawa a garin nan don mun samu labarin ɓarayi sun shiga gamman house sun fasa sef sun kwashi kuɗi sun yi gaba ba za a yi saurin ta liman ba sai an bincika don me abu ne da yana iya faruwa ko ba zai iya faruwa ba ɓarayi sun shiga gamman house it is possible har tsaro da ake da shi a gamman house amma da liman zai hau kan mimbari ya ce jama'a lallai gwamnati ɗauki mataki barayi sun yawa a garin nan kun ga bakon alaraman nan alarama usman birnin kebbi da ya zo yana jan baki ana wa'azi jiya da daddare barayi sun tsallaka masaukinsa tilawa ta izo 60 maganar da ake cikin yanzu sun sace izo 30 yanzu izo 30 ne ya saura yanzu haka alarama har ya sa a samu masa sabon allo domin ya gaya za a yi da wannan izo 30 da aka sace da kuma abin da ya fi bata wa mutane rai ma izo talatin din na sama aka kwashe yanzu su bakara da ali imrana da su tauba da zuratun nisa'i sai an san yadda za a dawo da su dala me za a ce automatically za a ce liman ƙarya yake ko wani ya ce kai liman magana ka nan ba gaskiya ba ce sai ladan ya miƙe ya ce jama'a kuna da garaje ba a saurin ƙarya mutum ba a bincika ba wannan labari na liman kamin ku ƙaryata shi a tsaya a bincika tukuna a tabbatar shi ma ladan ya za a ɗauke shi sai je kaga da dadi da mu dauke shi da hankali ashe shi ma wato sukuri ana iya sata su amma ilimi automatically an ittifaki ba iya ne ba a iya sata wato ta ilimi malamai suka ce wannan shi zai nuna maka daraja da ilimi yake da ita sannan malamai suka ce kudi idan kana raba su sai su kare amma ilimi idan kana raba shi sai ya karu kudi ya kare ilimi fa sai ya karu shi yasa duk mai ilimin da yake raba ilimin sa to zaka ga iliminsa ya fi kyau yafi karfi ƙarfi shi yasa ku ga malaman bid'a ba su da basira saboda ba sa wa'azi ba sa karantarwa ina fata an fahimci wannan da ka ce su magana kan addini he ka sai su kama kame kame amma malumin sunna da yake koyaushe suna cikin da'awa suna karantarwa suna yada ilimin suna raba shi zaka ga kullun ilimin su tsaftatacce ne garari ya garau kuma yana ƙara ƙwari saboda shi ilimi abin da ke tsare shi shine raba shi kuɗi kuma abin da ke tsare su shine boye su ya zama ba a raba ba to wannan shi zai nuna maka fifi ko da ilimi yake da shi akan me akan wato ainihin kuɗi Allah ta'ala ya mu dace to shi yasa Allah ya ce ya ba annabi Dawud da annabi Suleiman ya ba su me ya ba su ilimi sai suka yi wa Allah godiya suka ce godiya ta tabbata ga wato ubangiji wanda ya fifita mu akan da yawa wato daga cikin bayinsa masu imani Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama wa warita Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiq tayr wa utina min kulli shayi. إن هذا لهو الفضل المبين rayuwa babu رأيوا باب da tabbas. kowa ka gani akwai ran da zai bar duniya ana nan ana nan ran nan kuma annabi dawud sai Allah ya karbi rayuwarsa annabi dawud in zai fita bar gida gidan ko ina kukullewa ake yi annabi dawud alaihi salam sannan annabi dawud alaihi salam tun lokacin da aka halicci annabi adam aka da zuri'arsa da ya ga annabi dawud fuskarsa tana kyalli sai da ya tambaya wannan waye ne Allah ya ce ɗaya daga cikin 'ya'yanka ne da za ka haifa sunansa annabi dawud to annabi dawud rannan gida irin na mulki an kukulla ƙofofin gidan gaba ɗaya ba ta inda wani zai iya shigowa ga jami'an tsaro ga security kawai ba a san yadda aka yi ba tsumbul sai aka ga wani mutum a tsaye a tsakiyar gidan da aka ga wannan mutumin a tsaye a tsakiyar gida ana so a ji a masa magana kuma kowa yana tsoro saboda kwarjini da mutumin yake da shi ƙarshe aka gagare yi masa magana har annabi dawo da ya dawo bayan ya dawo sai aka ce masa ran ranka dade an samu matsala wani mutum ya shiga cikin gidanka annabi dawo ya ce gidana wani ya shiga aka ce eh ya ce babu shakka wannan magana babba ce sai ya wuce cikin gida sai ga wannan mutumin a tsaye a tsakiyar gida ya matsa kusa da shi ce kai kuma kai ne wa da za ka shigo cikin gida na mutumin ya daga kai ya kalle shi ya ce masa ni ne wanda ba na tsoron sarakuna sannan tsaro baya hana in shiga inda nake so yana faɗin wannan magana annabi dawo da ya girgiza kai ya ce to babu shakka na gane ka ko kai waye ya ce ni waye ne ya ce an ta malakul maut ya ce kai mala'ikan mutuwa ne mala'ika mutuwa ya ce babu shakka ka gane ni annabi dawud ya ce to me ke tafe da kai ka zo ne ka kawo min ziyara ko ka zo karɓar rayuwata mala'ika mutuwa ya ce na zo na karɓi rayuwarka ne amma da amincewarka in ka amince saboda su annabawa ba a karɓar ransu sai an ba su zaɓi ka mutu yanzu ko a ƙara ma lokaci in annabi yace ya amince ya mutu yanzu tukuna a karɓi rayuwar shi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah madaukin sarki mala'ikan mutuwa da amincewar ubangiji ya karɓi rayuwa annabi Dawud malamai suka ce tsuntsaye sun haɗa tikatikansu sun yi wa gawar inuwa tun daga mutuwarsa har yi wa gawar wanka har sa masa likafani har yi masa sallah har zuwa kai shi makabarta duka tsuntsaye da su aka yi rakiya saboda mulki da Allah madaukin sarki ya bashi to yanzu sai annabi Suleiman ya zama shi ya gaji wato annabi Dawud amma ba ya gaji kuɗi da annabi dawud ya mutu ya bari ba domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu taron annabawa ba a gadon mu duk abin da muka mutu muka bari sadaka ne kenan annabi suleiman ba kuɗin annabi dawud ya gada ba me ya gada ya gaji annabci da ilimi da mulki da Allah ya ba annabi dawud alaihi salam to shi annabi suleiman sai Allah ya ƙara faɗaɗa masa ya zama mulkin sa ya shafi tsuntsaye ya shafi dabbobi ya shafi aljanu wannan ne dalilin da ya sa annabi suleiman ya tara al'ummarsa yana musu jawabi cike da yi wa allah maɗaukin sarki godiya wa ƙala ya ayyuhan nas sai ya ce ya ku mutane ulimna mantika tsayin an sanar da mu furucin tsuntsu tsuntsu idan ya kuka mun san me yake faɗa shi annabi dawud alaihi salam annabi suleiman alaihi salam yana jin kukan tsuntsaye idan tsuntsu da tsuntsu suka yi rigima za su zo gabansa su faɗi bayani a Nabi suleiman ya hukunci a tsakaninsu shi ne ce ya ayyuhan nasu ulimna man tsaka tsayir ya ce wa uti na min kulli shai ya ce duk abin da muke bukata don mulkin mu yi karfi babu wanda Allah bai bamu ba ka ji mai mulkin da mulki ya gama cika ba wani mai mulki yanzu a duniya da ya faɗi wannan kalma ta annabi suleiman ya ce wa uti na min kulli shai duk abin da muke so an bamu babu shi ko shugaban ƙasa amerika bai sai ya faɗa ba don ƙasar amerika ma yanzu talauci da bashi take fama da shi haka ne ko ba haka bane yanzu talauci ya shiga kasar talauci ya je tun da daɗewa yace assalamu alaikum suka ki cewa wa alaikum assalam ya shiga da tsiya-tsiya a wace kasa a kasar amerika duk lokaci kaɗan sai ka ji wanda ya kashe kansa saboda matsala ta rayuwar duniya ko kuma ka ji wanda ya je ƙodarsa guda biyu ya cire guda ɗaya saida don ya samu abin da zai yi cefa ne saboda haka duk duniya babu wani shugaba a yanzu da ya isa ya ce duk abin da yake so wanda mulkinsa zai yi ƙarfi ya zama ya tsaya da ƙafafunsa an bashi sai wa sai annabi suleiman alaihi salam sai annabi suleiman ya ce inna haza lalle wato wannan ni'ima da allah maɗaukin sarki ya mana lahuwa lafadulul mubin ita ce falala wacce take bayyananniya malamai suka ce wannan yana karantar da masu mulki idan an baka mulki to ka koma kai wa godiya kai wa Allah madaukin sarki godiya ku ga irin mulki da Allah ya ba annabi Suleiman amma wannan bai sa yayi girman kai ba sai ce inna haza lahu al-fadlul mubin to ya kai a wannan lokaci Allah rama وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون wato kullum ana son shugaba kada ya je ya zaune a cikin ofis baya fita yana ran gadi yana sanin halin da al'umma suke ciki a ba haka ake bukata ba ana bukata shugaba ya zama zai fita ya zagaye ƙasa ya saurari damuwa da koke-koke na al'umma ba inda aka ce idan kana gwamna ka tare a gidan gwamnati a kulle gate a sa jami'an tsaro babu ran da za ka fito cikin talakawa ka ga wani hali talakawa suke ciki idan kai sarki ne Allah ya baka sarauta ba a yadda ka shige cikin gidan sarauta ka kulle kofa dogarawa su sa tsaro babu yadda za a isa inda kake kai kuma ba yadda za a yi ka fito ka ga mai jama'a suke ciki idan ka zama haka banna za ta yi ta faruwa cikin al'umma baka da labari ana so idan Allah ya baka mulki ka samu lokacin da za ka rinka shirye towa ka fita ka zagaye ƙasa ka shiga cikin al'umma ka rinka sanin wani hali ainihin wato al'umma take ciki to wannan yasa annabi suleiman yanzu ya yi fita fita ta rangadi wasu malamai suka ce fita ce ta jihadi wasu malamai suka ce a fita ce ta rangadi domin ya zagaye ƙasa ya ji menene koke-koken talakawa wani hali talakawa suke ciki wannan fita tashi wato fita ce aka yi gagaruma idan annabi suleiman zai yi fita irin wato fita wato akwai fitar da yake yi ta musamman za a samu babbar darduma sai a shimfiɗa da shi da kabinet ɗinsa gaba ɗaya su haukan dardumar sai ya ba iska umarni iska sai ta ɗauki dardumar su kuma suna me suna zaune akan dardumar sai a yi sararin samaniya da su wato kamar suna cikin 747 idan suka shiga aka yi sama da su tsuntsaye sai su yi musu wato inuwa a can sararin samaniya sai a ci gaba da tafiya tare da su tafiya wacce za a yi wato ta wata ɗaya to da safe in ya tashi kamin karfe goma sha biyu na rana iska hatta riga ta kai su wannan wurin idan da rana ya tashi kamar karfe sha biyu rana kamin rana ta faɗi tafiyar da ta kai ta wata ɗaya iska za ta ɗauke shi ta kai shi akwai kuma tafiya wacce za a ɗabi rundunoni wato da mutane da ainihin aljanu da tsuntsaye wato ana tafiya domin a zagaye ƙasa wato kamar duniya za ta tashi to yanzu irin wannan fitar ita ce fitar da ya yi shi ne wa hushira li suleimana junuduhu sai aka tara wa annabi suleiman rundunoninsa minal jinni wal insi akwai rundunoni na mutane akwai rundunoni na aljanu wato wani mulkin sai wanda ya isa yanzu aljani guda daya yana iya wargaga convoy ko ba haka ba to amma yanzu gashi aljanun karan kansu wato runduna guda suke da shi kamar yadda mutane suke da runduna wa tsayir haka nan tsuntsaye su ma ga runduna ta tsuntsaye fahum yuza'un wato kowace runduna akwai waɗanda aka aje kamar su ne shugabannin rundunar masu tattare su a tare na gaba a hana su sauri saboda na baya su samu damar mai su samu damar su domin tafiyar da zama wato wayar organize ana aiki wasu tafiya cikin tsari kuma ba tare da mutane sun shafi da aljanu ba ko aljihun su shafi da mutane ko su shafi da tsuntsaye wato kowace runduna akwai masu tsatsarewa suna tattarewa wato yadda tafiyar za ta tafi cikin tsari yanzu annabi suleiman ne wato ya ɗebo tawagarsa wato yana tafiya to bari mu ji wani abin ban sha'awa wanda ya faru Me allah madaukin sarki ya ci a gaba حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون Suleiman nan yana tafiya da irin wannan rumta sai Allah ya ce hatta a tau alawa da nan na'am hatta iza a tau alawa da har zuwa lokacin da Annabi Suleiman wato ya zo wani wadi wani rafi wanda akwai tururuwa a cikin wannan rafi wato bai karasa kawo wato ya shigo cikin rafin ba amma ita wannan tururuwa ta hangi Annabi Suleiman da wayannan rundunoni nasa ya kamo hanya yana tahowa kwashe su wayannan tururuwa su ma ba haka suke kara zube ba suna da shugabanci wato tururuwa ma tana da shugaba wato sarauniyar tururuwa kenan sai Allah ya ce qalat namlatun nan take sai wata tururuwa malamai suka ce ita ce shugabar wato dukkan tururuwa dake cikin wannan wadi sai ta ce ya ayyuhan naml ya ku taron tururuwa udkhulu masakinakum maza wal fawru da gaggautawa kowace ta gudu ta shige cikin gidanta saboda mai la ya haƙi mannakum Suleiman wa junuduhu saboda ga annabi Suleiman nan tare da rundunarsa suna zuwa su zo su tattaka su kakkarya ku shi da rundunarsa ku ƙananan halitta ne in suka zo za su bi ta kanku su tattaka su cutar da ku wahum la yash'urun alhali ba su sani ba da sun sani ba za su bari a cutar da ku ba don ta ce ta annabin Allah to amma kasancewar ku halitta ne kanana to wannan wato akwai bukatan ka dauki matakin kare kan wannan shine kira wanda ita tururuwa ta yi wa sauran tururuwa wato waɗanda suke cikin wannan rafi nan take kowace tururuwa ta ji wannan kira na shugabanta wato sai suka rinka yin hanzari suka rinka yin gaggawa wato suna shi ke shigewa cikin ramukansu yadda kamin annabi suleiman iso ba za a same su ba a wurin balantana a cikin da wannan ne malamai suka ce babu al'ummar da za ta ci nasara sai idan al'ummar tana da shugaba kuma shugaban ana yi masa biyayya idan babu shugaba cikin al'umma ko akwai shugaban amma shugaban bai da kima ga al'umma bai da daraja ba a yi masa biyayya to wannan al'umma babu yadda za a yi ci nasara duk a nan gurin ruwa ce tana da shugaba kuma shugaban ya yi magana kuma kowa ya saurara bi umarnin shugaban saboda haka kowa ya tsira ba tare da an samu ya shiga ba al'umma dole ya zama tana da jagoranci kuma jagorancin ya zama ana sauraron sa ana kimanta shi to a lokacin ne al'umma take yin daraja sannan abu na biyu malamai suka ce abinda wannan aya ke karantarwa duk shugaba bai zama shugaba sai in ya damu da maslahar sa zai kawo abinda zai amfani al'ummar zai kare al'ummar abinda zai fitar da ita duk shugaban da ya zama ba zai iya jawo al'ummarsa alheri ba ba zai iya kare sharri kada ya fada cikin al'ummarsa ba to wannan shugaba duk yadda ya ga shugabancin sana da fawa duk yadda ya ga shugabancin sana da karfi shugabancin sai ya zama shugabancin je kana yi ka wanda wannan ne babban matsalar da shugabanci ya samu a Najeriya na shugaba bai damu da ya zai kawo jama'a sa alheri ba shugaba bai damu da ya zai tare wa jama'a sharri ba wani lokaci ma ka samu gaban da saboda kawai da samu saboda wata bukatar sa tashi daga cikinsa zai iya shiryo kirsi bala'i ya shiryo cikin al'umma al'umma ta dagule ta gaza zaune tsaye a ta zubar da jinin bayan Allah ba ji ba gani ba don komai ba sai saboda wata bukatar ta siyasa ko wani burinsa na siyasa in dai bukatar ta siyasa ko kuma ta siyasa zai shiga to duk bala'in da zai ka haukan al'umma shi ba damuwarsa ba wa zai mutu wa zai rayu ba damuwarsa ba bane to duk sanda aka samu shugaba irin wannan to ko ya ko ya so sai ya zama shugaban da kana yi kuma duk inda al'umma take ya zama wajibi ta bada da gudunmuwar da za ta bayar ta ga irin wannan shugabancin an canja shi an samu shugabancin da zai damu wato da ainihin wato ɗauniyar al'umma wannan ne dalilin da ya sa mun yi bakin ciki kwarai da gaske da aka samu maluma da sunan maluma na addini maluma wai ciki hadda wayanda ke kiran kansu maluman sunna ku karanta jaridar bangar ta shekaran jiya ko shekaran jiya waccan ta buga labarin wai maluma da sunan maluma daga nan arewa wasu ma suna da awar wasu maluma da sunna ba kunya ba tsoron Allah saboda neman duniya kowa ya kinkimo rawani sai ka ce waziri aku wai sai ga su Abuja a gaban mai yan malfa maluma daga nan maluma suna kiran kansu maluma na sunna wai an kama hanya an tafi me aka je yi wai neman duniya za su ba da gudunmuwa da duk taimakon da za su bayar su dai a ci gaba da damawa tare da su shikenan aka ɗebo kunshi aka danka musu kowa ya tura aljihu aka ce ana roƙa musu kujerun makka aka ce to shikenan za a ba su maluma da sunan maluman addini a halin da al'umma suke ciki a wannan ƙasa da halin da musulunci da musulmai suke ciki a wannan ƙasa amma wai saboda cin amana addini ku tashi ku ɗebi rauna ku kama hanya ku je a haɗa kai da ku a ci amanar Allah a ci amanar annabi a ci amanar al'umma musulmai Allah ya isa ba mu ya taimaka ba duniyar lahira kuma irin wayannan maluma mun rinka haskawa kenan muna bayyana wa jama'a sharrin domin wannan wannan abun kunya ne ba kunya ba tsoron Allah wai me kuke nema a duniya ne kan mafi yawa cikin ku gemun su ya riga yayi fari tsufa ya kama ku shekaru sun tafi amma ku tsaya neman duniya ku tsaya biya wa duniya saboda neman duniya da ku za a haɗa kai a ci amana wannan al'umma ga fili ga mai doki a murin karkaruci akan ku har kiyama ta daya kuma magana da kuke cewa za a ci gaba da damawa da ku ga fili ga mai doki a dama da ba abuja ba ce ga ta nan ba duniya ba ce ga ta nan bari a ci gaba da tafiya wallahi sai an kai matsayin da irin wa'annan miyagun malaman sun zama ba su iya tafiya tsakanin al'umma yanzu halin da muke ciki akwai matsayaci da sunan malanta da sunan addini kwanan nan fa aka samu wayanda suka tsaya a cikin garin Gombe akan mimbari suna maganganu wai an ɗabi kujerar umra guda ɗari biyu wai an bayar wanda ba wane ne ya ɗauka ya bayar an ci amanar waye-waye suka ɗebo sharrance-sharrance da ƙarya wai bayan an gama mai faɗin wannan magana kuma wai sai gashi ana nuna shi a network da rawani a kai shi ba kunya ba tsoron Allah ga farin rawani ga farin gemu ya yi tsuru tsuru gaban mai yan malfa wai yana jiran a miƙo masa ya sa cikin aljihu wani irin bala'i ne wannan a cikin al'umma idan yan siyasa sun yi irin wannan da sauki amma a ce maluman addini su za su yi irin wannan cin amana wannan abu ne da yake da kona zuciya wannan abu ne da yake da ɓata rai wannan abu ne da ya kai idanu su yi kuka su zubar da jini saboda irin wannan bala'in a cikin al'umma to suwa suka saura su ci al'umma idan malamai za su lalace saboda duniya wa ya saura ya ceci al'umma wai duniya shekara nawa ake wai me ake tarawa a cikin wannan duniyar da za ku ci amanar al'umma ku ci amanar addininku ba kunya ba tsoron Allah jirgin yan uwanku yana malala a ƙasa jirgin yan uwanku yana zuba a ƙasa an jefa muku bala'i an tare hanyoyinku an karya tattalin arzikinku ana cutar da yayanku ba su da aikin yi wai kuma a wannan yanayin kun ɗabi rauna wai kun je kun je ku mu baya da ku za a haɗa kai to a haɗa kai ga mu ga ku ga fili ga mai doki a ci gaba da tafiya mu gani ba ka zama shugaba ba ka iya zama jagora sai idan ya zama za ka iya jawo al'umma ka alkhairi sai in ya zama za ka iya tunkuɗe wa al'umma ka shari wannan ne dalilin da ya sa shugaba abdullahi falalo muke addu'a allah ya taka masa da alkhairi allah ya taka masa da alkhairi allah ya rufa masa asiri duniya da lahira allah ya sa wa zuri'arsa albarka ana faɗin wannan magana ya ce wannan cin amana ba za a yi shi da mu ba ya ce ba da mu ba a je a yi ba da mu ba gada a makabarta an yi da mu talauci zai kashe mu talauci zai kashe shi ku da kuka ci amana addini abinda aka ba ku kuna ga zai sa ku arziki zai rufa muku asiri duniya da lahira wallahi bala'i kare zai kara jefa ku a ciki kuma wai bayan an gama wannan cin amanar za ku sake dawa kan mimbari ku yaudari tarkawa kuna cewa a zo a bi Allah a zo a samu jagoranci na kwarai to yanzu kuma mun kasa kunne mu ji wata yaudara za ku iya yi wa al'umma kan mimbari ku kalli mai alkeban nan ba guga har har sa ya ce shi dai wallahi wannan kudin ba zai ci ba guba ne bai zuwa kuma bai ce ba amma sai ga wani da sunan sunna da rawanin munafurci sai ka ce wazira da rawaninka da gulando ba sa da bambanci da rawaninka da bandaji ba sa da bambanci in yi rawanin da za a je a zubar da mutuncin al'umma musulmai na irin waɗannan wurare Allah ka gafarta mana wannan fara magana muka yi ba mu shiru ba wanda zai ci amana addini mu sa masa ido ba idan haka duniya kake so ka ajiye rigar malanta ka je ka harkar duniyar mana amma yanzu zaka tashi da wakilcin al'umma ka je ka ci amana al'umma dan me muna kallon wannan zamu yi shiru Allah mun gode maka da ka tona musu asiri Allah mun gode maka da ka fallasa su Dr. Ahmad Sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi ya faɗi magana da duk mai hankali ya kamata ta shiga cikin kwakwalwarsa Allah ka gafarta mana wannan ya nuna maluman Allah ba ta karewa har kiyama ta tsaya na Allah suna nan sannan kuma ƴan ciwatuwa suna nan amma bari a ci gaba da tafiya Allah zai nuna su ake kan gaskiya ga tururuwa ta hango abin da zai cutar da al'ummata amma ta ɗauki mataki tana ya ku tururuwa ku shiga cikin gidajen ku kar a zo a tattake ku amma kai ga al'ummar ka ana tattakewa amma fara tattakewa ba ma wai jira ake nan gaba za a tattake ba amma kuma ba ka iya cewa al'ummar ka ka kama musu mafita da matsira wai kai yanzu duniya ka kake so ka gyara in dai duniya ka za ta yi kyau duk bala'i da zai samu al'umma kai ba matsala ne a wajen ka ba قال ya يا أيها النمل دخلوا مساكنكم la khatiman nakum Sulaiman wa junuduhu wa layi la yashurun me Allah madaukin sarki yace a gaba da rama fatabassama bikam رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين magana wannan tururuwa ta daɗaɗa wa annabi Suleiman rai ya ji daɗi ya yi farin ciki farin ciki guda biyu ga tururuwa ta damu da maslahar al'ummarta wannan abin farin ciki ne ko ba abin farin ciki ba ne farin ciki na biyu bai ma ƙara isowa wurin ba tururuwa ta yi magana Allah ya ɗauko magana tururuwar ya sa a cikin kunnensa yau ga shi yana jin magana tururuwa kuma ga tururuwar ta zama mai hankali ta damu da mai ta damu da maslahar al'ummarsa wallahi akan maslahar al'ummar mu a shirye muke mu yi shahada kamar yadda shan Ja'far Mahmud Adam Allah ya azurta shi da shahada a shirye muke mu yi shahada kamar yadda Sheikh Abubakar Imam Ikara Allah ya azurta shi da shahada a shirye muke Allah madaukin sarki ya azurta mu da shahada akan masarar al'umma ba a cin amana addini tare da mu Allah ka gafarta wa Sheikh Abubakar Imam Ikara Allah ka gafarta wa Sheikh Abubakar Imam Ikara bayan yayi wa'azi kamin wancan zabe da aka yi yayi wa'azi mai zafi mai zafi yace ba mamaki rayuwar mu ba za ta kai ma lokacin da za a yi zabe ba yace idan shahada ta same ni a shirye nake da in ci amanan musulunci ƙara in mutu ko na mutu kuma ku musulmai ku yi abin da Allah ya dora muku ya mutu bai ce amanar musulunci ba wayanda ba su ji shawarar mu ba abinda aka faɗan ya faru ko bai faru ba bala'in an gaishi ko ba gaishi ba ai ku mutanen adama ku ya kamata ku fara bada labari da ku da makwabtanku ku san dalilin da ya sa na faɗi wannan yo ai da da huwa da suya duk labarin wuta suka ci gashi shi ya ganta tsirara ita da huwa bata ga wutar ba labari ta ji suya bata ga wutar ba labari ta ji wa ya ga wutar kiri da muzu gashi shi ne wanda ya ganta kiri da buzu ku ya kamata ku bada labari Allah ka ƙara tsare jihohinmu Allah ka ƙara kare jihohinmu ya Allah duk mai nufin jihohinmu da sharri Allah ka kame hannunsa kai maganin shi ya Allah duk mai nufin al'ummarmu da sharri Allah ka tsare al'ummarmu ka kare ta shi kuma bala'in da ya bantaro Allah ka maida mashi da kayan shi a wannan lokaci fatamassama zahikan annabi Suleiman sai ya murmushi kai daga murmushi ma sai ga hakoransa yana dariya ta farin ciki a wannan lokaci min qawliha saboda magana da ji daga wannan tururuwa ga tururuwa ta damu da maslahar al'ummarta bayan ta damu da maslahar al'ummarta shi Allah madaukin sarki ya ji yadda shi magana wannan tururuwa fatabassama kan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni mu dabakin sai ce ya Allah ka cusa mu an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya yadda zan gode wannan ni'ima ka wacce kai mun ya Allah auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ya Allah ka cusa mun yadda zan godewa wannan ni'ima wacce kai wa iyayena domin iyayena ma ka ba su daraja babana ka yi shi annabin Allah ka ba shi mulki ka ba shi sana'o'i iri-iri da duniya take cin moriyarsu wa adakilli wa an a'amala salihan tarbahu sannan ya Allah ka bani dama da zan aikata aiki na kwarai wanda zaka yi da shi ya Allah wa adakilli bi rahmatika fi ibadika salihina ya Allah ka shigar da ni da rahamarka cikin bayinka salihai kullum abin da annabin Allah ne amma yake roƙon Allah ya shigar da shi cikin wa cikin salihan bayi ashe mu muka fi kowa buƙatar mu yi addu'a Allah ya shigar da mu cikin salihan bayi me Allah madaukin sarki yace a gaba larama wa ma li la ara al huda huda am kana min al ghaibi lokacin da aka ɗora maka responsibility ana bukata ka rinka ɗaukar mataki wajen ganin cewa abin da ya kamata a yi an yi idan an baka honorable commissioner ba zuwa za ka yi kawai ke zana a ofis kana shan ac kana jujjuyawa kan kato kujera ana honorable commissioner ba a rinka samun lokacin da honorable commissioner za ka fito ka kewaya ka ga ma'aikata da ke ka sun tsara aiki suna gudanar da yadda ya kamata ko bai kamata ba famanan sakatare sakataren nan a leko su a gaya suke ciki daraktocin nan a leko a game suke yi deputy directors a leko a game suke yi in a education kake aiki har makarantu samu lokaci ka zagaya ka makaranta makaranta ka ga maluma suna yin abin da ya kamata su yi idan bodin ce abinci da ake dafa wa ɗalibai wani hali yake ciki ka je ka gani da idanunka kar kai ta bada instruction na banza da wahi daga cikin office ana iya samun wasu matsiyata daga ƙasa kai da kyakkyawar manufa kana so abin da ya kamata a yi a yi amma ƙarshe sai zama rijiya ta bayar guga ta hana wasu sun yi rubda ciki akan hanya abin ya gagar isa wurin da ya kamata ya kai wannan ba shugabanci ba ne. ana so shugaba ya rinka bi shi yasa na Umar radiyallahu anhu ya zama mai tsananin bincike akan ma'aikatansa daga kan da ya dora maka aiki to kai kuma ka shiga uku kullun kunnan sai yana kanka idon ka idon sai yana kanka your excellency kwamishinoni da manyan ma'aikatu a rinka samun lokacin da za a bincika a tabbatar wani hali suke ciki abin da ya kamata su yi suna yi ko ba sa yi wanda abin da ya kamata yi yana yi a ƙara girmama shi a karrama shi a yaba masa wanda aka ga ya shantake a farfado da shi a tado da shi a tunatar da shi a nuna masa abin da ya kamata yi in an buga an buga ya gagara gyaruwa ba kada bata lokaci amma sai ta hamma da gyaran kafireto wannan sai da shi al'umma za ta iya gyaruwa shi shugabanci ba a wasa da shi daga sanda aka baka shugaba to tsaya ka sa ido duk wani wanda yake karkashin ka abin da ya kamata yayi ka tsaya ka bi sawu ka tabbatar an yi to a wannan lokaci ne al'umma za ta ga tasiri shugabanci za ta ji tasiri shugabanci a jikinta to yanzu ga annabi suleiman yana bincike department department domin ya gano ma'aikata suna bakin aiki ko akwai wanda suka bar wurin aiki yanzu an zo ne ana bincike a sashen tsuntsaye ne aka ce wata da tsaye annabi suleiman sai ya zo yana bincike a sashen tsuntsaye faƙala sai ya ce maliya la'arar huda-huda me ya same ni ban ga alhuda-huda ba alhuda-huda injiniya ne masanin harkar ruwa wato idan za a yi tafiya yana da assignment da duty akan al'umma idan za a yi tafiya idan an zo ana buƙatar za a yi sallah to shi dama water resources a environmental engineer ne shi ne zai je ya yi survey ya gano wannan na'urori da ake an a'aunawa a gano akwai ruwa a ƙasa ko ba ruwa a ƙasa shi alhuda-huda duka Allah ya tara masa shi a kwakwalwarsa bai da bukata da ya tsatsallaka ya tsatsallaka ya sa bakinsa ya tona ya saurara zai iya ganowa akwai ruwa nan in an tona ko babu ruwa idan akwai ruwa sai ya ishara nan take sai a sa aljanu su tona rijiyoyi sai a samu ruwan da za a sha a yi alwala a yi sallah duk bukatar da ake so sai a biya a wannan lokaci to yanzu ga ya an zo ana bincikan musa injiniya alhuda-huda amma ba a ga alhuda-huda ba ya ce ya la'ar alhuda-huda me ke gare ni ban ga alhuda-huda ba am kana min al-ga'ibin ko ya bar ofis ne ba tare da izini ba ya bar ofis office without permission me yake faruwa ne annabi suleiman nan take sai fusata domin ma'aikaci ya bar wurin aikinsa sanadiyyar barin wurin aikinsa kuma al'umma tana iya me tana iya cutuwa doka kuma ba ta yin amfani sai an hada ta da horo duk dokar da in ka saba ta nasiha kawai za a yi maka babu punishment to wannan ba doka ba ce every law which there is no punishment and sanction attached to it is just regarded as a death law duk dokar da bata da horo in kasa ba ta kawai kaci banza kaci bulus wannan dokar sunanta matacciyar doka ba a kafa gwamnati da haka idan kana so ka kafa gwamnati sai ya zama za ka iya hukunta wanda ya abin da ba daidai ba in ɗan kwangila aka ba kwangila ya cinye kuɗin ya yi mirsisi ba Allah ya isa za a ce masa waiwa excellency tura a kamo shi ina kuɗin jama'a ya yi amansu ko ku tura shi zuwa prison wani idan ya ga abin da aka yi wannan kuɗin gwamnati za su ƙara shiga hannunsa ya cinye ya ce zai kwanta idan an samu wani ma'aikaci an tura masa kudin al'umma don a yi aiki ya murkushe ya kwanta a kansu ba kyale shi za a yi ba a kamo shi a sa kwamiti su yi bincike a tabbatar idan har ya ci kudin ya amansu in babu ku gwanjatar da gidajensa ku biya kudin al'umma kada ku yadda ku daga kafa komi kankantata ga wanda zai cuci al'umma ya zalunci al'umma da wannan sai ka ga al'umma ta zauna lafiya shi yasa nan take ga ofisa ya bar wurin aiki ba tare da permission ba me ya faru a wannan lokaci annabin Allah ya fasata akwai magana dai me annabi Sulaiman ya faɗa da rabu u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la azbahanna aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin Saki Allah Sulaiman yace la u'azzibannahu 'adaban shadidan lalle kuwa zan azabtar da alhudahu da azaba mai tsanani la'u'azziban lahu azaban shadida zan azabtar da shi azaba mai tsanani menene za azabtar da shi azaba mai tsanani wasu malamai suka ce za a samu tsuntsun da ke iya cinye alhuda huda? ko ya bashi wuya sai ya hada su a cikin keji guda daya ya shiga uku ko bai shiga uku ba wasu malamai suka ce za a sa tsuntsaye ne su fike gashinsa a tsige sa gaba ɗaya bai da gashi sannan aje shi cikin rana rana ta rinka dukan fatar jikinsa zai ɗanɗana sa ko ba zai ɗanɗana ba akwai wani ofisa da zai ƙara barin wurin aiki alhali ya ga abin da aka yi wa huda shi ma da yake da gata wajen mai gida ya shiga matsala da ya saba doka to akwai wani dan birin birin da zai sake yin birin birin daga wannan ranar ko dole kowa zai shiga tayin ya ce kai aula azba hannahu ko ma in yanka shi saboda shi kadai aljama'a ba za ta shiga bala'i ba bai yiwa saboda kai kadai ka tsunduma al'umma cikin bala'i saboda maslahar ka kai kadai a musulunci ba a yadda da wannan ba kare kai a kau da kai al'umma ta zauna lafiya saboda shi musulunci kullun yana kallon matsayin al'umma da daraja al'umma maslahar al'umma ita ce sama maslahar al'umma musridel ita ce a sama maslahar ka ta kashin kanka dole ta biyo bayan maslahar al'umma shi yasa ana iya kashe shi saboda al'umma ta zauna lafiya shi yasa ya ce me aula azbahannahu ko kuma in yanka shi to amma da yake gwamnatin musulunci gwamnatin adalci ce sai ce aula ya ati yanni bi tsarin mubi ko kuma ya zo min da hujja bayyananniya ya zo min da wani dalili bayyananne ya kawo hujja wannan shi ake cewa right to fair hearing and right to fair trial a ka'ida ba dama a hukunta ka da laifi sai an ji mai sai an ji ta bakinka sai an baka dama ka kare kanka idan ka gagara kare kanka a lokacin da za a yi ne za a hukunta ka ina ba ta an fahimci wannan right to fair hearing and right to fair trial is recognized in our constitution in chapter 4 of 1999 constitution of the federal republic of nigeria sai dai ina ake samun matsala shine wato implementation ɗinsa a nan ne ake samun matsala to amma asali an fara samo shi ne daga addinin musulunci shi yasa annabi suleiman da yace law azibannahu azaban shadida aw la azbahannahu sai yace aw la ya'ti yanni bi sultanin mubin ko kuma ya zo min da hujja bayyananiya ya kawo man da dalili wanda zai iya gamsar da ni idan aka samu wannan to nan zai zauna lafiya amma in ba a samu wannan ba sai na zartar da abin da zan zartar masa akai shi Allah ka gafarta mana mai Allah madaukin sarki yace a gaba la rama ka famaka ghayra ba'id fa qala bima lam bihi wa وجئتك من سبأ بنبأ يقين annabi suleiman ya zauna gaira ba'idin ba dogon ba wasu malamai suka ce a shi alhuda-hudan shi ne famakasa gaira ba'i ba daɗe ba sai ga alhuda-huda ya zo amma da alhuda-huda ya zo wato bai matsau kusa da annabi suleiman ba don ya san labarin da ya faru sai ɗan tsaya daga nesa shi ba nesa sosai ba kuma shi ba mai ba kuma shi ba kusa sosai ba Shi fa makasa gaira ba'i tun kamin ya iso dama sauran tsuntsaye sun fara tare shi a kan hanya alhuda huda ka shiga matsala me ya faru annabin Allah ya neme ka ka bar ofis ka bar wajen aiki daidai lokacin da ake wato ainihin bukatar ka ya fusata ya ce zai ma azaba mai tsanani idan baka yi sa'a ba ma yanka ka zai alhuda huda ya shiru ya ce to amma ku dakata ya ce in na kawo hujja zai kyale ni suka ce eh ya ce aula ya atiyan libi sultanin mubin alhuda huda ce in haka ne bana da problem ina da abin da zan kare kaina biyan any reasonable doubt saboda haka nan take alhuda huda da yazo sai gashi ya tsaya ina ka je buɗe bakin sa sai ce a hatu bi malam tu bihi na je na sano abin da baka sani ba na je na sano abin da baka sani ba za a yi saurin taba shi ba a ji menene ya sano ba wato sai faro da wata magana da ya dan zunguro wani abu da duk rigimar da za a yi za a jira a ji karshen zancen daga nan za ku gane is very intelligent wato yana da me yana da basira ya san daga ina ya kamata ya fara magana ya ce a hastu bi malam tu hizihi na je na sano abin da kai baka san shi ba menene alhuda huda ka sano wanda ni ban san shi ba sai yace ce waji ituka min saba'i ya ce kaga wannan zuwan nawa daga kasar yaman nake a can kasar yaman na je wani gari mai suna saba na je na gano wani abun mamaki na zame maka ɗan leƙen asiri ne domin yadda za a ƙara fada da daular musulunci shi ne na kama hanya na tafi ƙasar yaman na je wani gari wato ana cewa garin saba a wannan garin na gano abun mamaki wato kuma na zo maka da labarin bi na in yaƙin in an ce na ba wato labari babba labarin da yake da girma ba ƙaramin labari ba sannan yaƙin labari ne na yaƙini ba wai wane ya ji ga wane ba kan da ba ma guje ba a ba jita-jita ba bi na in da labari yaƙin yo annabi sulaiman ai dole ya saurara ya ci gaba da sauraron shi ko to wani labari alhuda huda yazo da shi alaramma inni wa ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim inni wajadtu ra'atan tamliku daraje tan wato na samu wata mata ce wacce take shugabancin su su sarauniya suke da ita ba sarki suke da shi ba ya annabin Allah abinda zai baka mamaki wa utiyat min kulli shay yadda kake ganin duk abinda kake nema na mulkin kai karfi kana da shi to ita ma wannan mata Allah ya bata duk da mai mulki yake nema a duniya yace kai ba wannan ba ma walaha arshul azim na ganta tana da wani irin gadon sarauta mai girma mai ban mamaki ya annabi Allah kai hakuri kai karan kanka ni na lura baka da irin wannan gadan amma ita tana da shi za a ci gaba da sauraron su ko ba saurare shi ba to me ya faɗa a gaba da rama وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا yace amma nabin Allah abin da zaka mulki tana da shi gagarin sarauta yace sai dai inda aka samu matsala ha wa qaumaha yazduna li shamsi min dunillah na same ta ita da sa ta rana suke yi wa sujada koma bayan Allah madaukakin sa wa suke rana suke yi sujada ba Allah suke yi sujada ba wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kuma shaytan ya kawata musu wannan mummunar shirka da suke aikatawa fasaddahum anis sabil ya tare su daga hanyar tauhidi fahum la yahtaduna la ba sa shiruwa yace wannan shine abin da na gano a wancan gari sai ya kare الا mai لله الذي يخرج القبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم yace Allah yasjudu lillahi allazi yusrijul kafa ba sun ki su yi wa Allah sujada wanda shi ke fitar da boyayyen abu fi samawati wal ard a sama ko a ƙasa ruwan sama ina yake a boye a sama wa ke fitar da shi ya sauko ƙasa Allah ma'adinai na ƙasa da ƙwayoyi da ke cikin ƙasa da ake shukawa suna ɓoye wa ke fi da su har jama'a su ci moriyarsu Allah ya ce sun gagara yi wa Allah maɗaukakin sarki sujada wa ya alamu ma suruna wa ma yu'linun ma tufuna wa ma sannan Allah madaukin sarki ya san abin da kuke boyewa ya san abin da kuke bayyanawa sai ce Allahu la ilaha illa huwa Allah wanda ba abin bautawa da gaskiya sai shi rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma ba ya ce bilqis wala ha arshin azim ba sai ya ce rabbul arshil azim don ya nuna wa annabi suleiman ya san cewa al'arshin Allah ta fi al'arshin wato ainihin bilqis girma yanzu annabi suleiman duk wannan bayani da alhuda huda yake yi bai tanka masa ba yana sauraren shi shi yasa islam in mutum ya zo yana ma bayani ba a so ka yanke shi domin ka yanke shi sai ka gurɓata masa jerin gwaran tunaninsa yanzu abin da ake bukata ka tsaya ka saurare shi ya maka bayani dalla dalla dalla dalla har sai ya kai karshe kamin ka yi responding to yanzu alhuda huda ya yi landin ya gama yin jawabin shi wa zai magana kenan annabi suleiman ne annabi suleiman ya fada wannan lokaci a larama ƙola sananburu a sadakuta an kunta minal kadibin ala budan baki annabi suleiman sai ce sananburu za mu bincika wannan bayani da kai gaba za mu yi mai za mu bincika mu gani a sadakata gaskiya ka faɗa an kunta minal kadibin ko kana cikin makareta wato kenan idan kana shugaba ba duk labarin da ya kamata a zo maka da shi zaka runguma ba akwai yan shan miya su gulma ne kayan sayarwa su ba su da aiki banda kai gulma da tsara da suka a wajen shugaba saboda me saboda sai su yi wannan suka za su yi me za su gurgura ko alhaji kake yan shan miya ka rinka bi a hankali in ba haka ba sai su halakar da kai waya ko wani babban alhaji irin yan shan miya ana shan miya din nan sai wani ya ce kai alhaji beraye sun yawa a gidana wasu sabbin korai da na siyo duk berayen nan sun huda su nan take wani daga cikin 'yan zaman fada sai tun tsire da dariya ya ce mutane kuna ba da mamaki in kana so alhaji ya taimaka maka ne ka ce ya taimake ka alhaji ba damu sa bane sai ya taimake ka na menene sai yi wa alhaji ƙarya ya za ka ce ɓera ya huda ƙarya ina ɓera ya ga haƙurin da zai iya huda ƙarya jama'a ƙarya ta yi yawa cikin mutane to Allah ya sa Alhaji yana da imani sai aka yi shiru ba a ce komi ba sai da aka ɗan yi kwanaki an ƙara daɗewa wanda ya ba da labarin yana zaune wanda ya ce ƙarya ne yana zaune sai alhaji ya ce kai jama'a wato gaskiya dole a ɗauki mataki kan ɓeraye ya ce wasu sabin galma na huɗa shanu na sayo amma abun mamaki wai na ajiye su a sito ɗazu da na je na duba sai na samu ɓeraye duk sun huda wa'annan galemani na shanu wannan mutumin da aka huda ƙarya ya ce ƙarya ne sai ɗaya kai kalli alhaji ya ce allahu akbar ya ce alhaji ashe baka sa hatsarin ɗera ba ai shi bera da kake gani bala'i ne wannan haƙorin nasa duk ƙarfin ƙarfe in ya same shi ƙururus ƙururus ƙururus sai huda alhaji ya shiru ya ce amma kai babu alheri tare da kai na faɗi wannan magana ne don in jarraba ku ran nan a wurin nan wane ya ce ɗera ya huda masa ƙwarya kai kace tsera ba zai iya huda ƙwarya ba idan ga tsera ya ga haƙorin da zai huda ƙwarya saboda bai da kokobo ni kuma saboda ni ne alhaji a waje na kake samu na ce tsera ya huda galmar shanu ta karfe kace tsera hatsari ne zai iya yin da haka in ya samu galmar shanu ta karfe ƙwararrun ƙwararrun sai ya huda ya ce ka ji tsoron Allah ka tuba zuwa ga Allah abinda wannan yake nuna maka duk sanda kake babba yan shan miya da ke gurgura a wajenka to kullum kowa ya zai ya samu fada yake a wajen neman fada yana iya faɗin daidai yana kuma iya faɗin mai abin da ba daidai ba sai ka bincika an kawo maka labari shi yasa annabi suleiman ya ce sanan zuru za mu bincika mu ga a sadakata gaskiya ka faɗa an kunta min kazibina ko kana cikin wato makaryata ta yaya annabi suleiman zai bincika sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah